العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan majalisi namu mai tarin albarka yau sha takwas ko ga watan rabi'ul awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1437 bakwai kuma talatin ga watan sha biyu haka ne ho? dubu biyu da goma sha biyar Ina subhanahu wata ta'ala ya taimake mu ya mana jagoranci muna cikin sirar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Qubayb ibn Adi radiyallahu ta'ala anhu mala ya fara kawo mana sira ko kissar yadda aka kashe sayyidina Hubai. radiyallahu ta'ala anhu yanzu shi nan mun ji eh, sun tafi a cikin mutu su goma ya ce bari mu kyala limamu bukhari ya ba mu labarin abin da ya gudana gabaki da al-imam bukhari rahmatullahi ta'ala alaihi ya ruwaito wannan hadisin har a wurare guda biyu ya ruwaito shi a cikin kitabul jihadi sannan kuma ya ruwaito shi a cikin kitabul magazi yace wa natruku al-majal lil-imam al-bukhari bari mu kyala fage yanzu ga al-imam al-bukhari yuhaddithuna an qissatihim ya ba mu labarin kissar waɗannan mutane guda goma da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tura su a wannan sariya da ake ce mata sariyatul rajiya allati rawaha lana abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu wacce sayyiduna abu huraira Allah ya kara masa ya ruwaito mana ita wannan kissa ya kulu yana cewa ba'ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asharatan aina annabi sallallahu ya aiki mutane goma a matsayin yan leken asiri ainan yan leken asiri wanda za su je su jiyo masa su gano masa wani irin hali ake ciki me ake yi wace irin wani irin makirci ake shirya ma addinin musulunci da kuma al'ummar musulmai shine ainan da fa amma alaihim asim ibn thabit sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya musu Asim ibn Thabit ya zama shine shugaban wannan ayarin su goma da annabi sallallahu ya tura su a matsayin yan leken asiri hatta idza kanu bil haddati haske da suka kai wajen da ake cewa al hadda wannan wajen malaman malaman ma'rifatul buljan sun yi sabani akan yadda ake wasalinsa akwai riwaya ta zo da al hadda ita ce kusan take a cikin sahih bukhari akwai riwaya ta zo kuma da ake cewa al-hada'a al-hada'a da hamza akwai kuma riwaya ta zo da tashilin hamzar ai mata ai mata madda al-hada al hadatu kenan al-hadatu amma ba su sabani akan cewa ha'un fataha ake mata ba dalun ma fataha ake mata iyakashin shadda za a majalu sannan kuma babu hamza ko ku akwai hamza to shi ne nan alhadda mun gane to waje ne sai ya fassara mana sai ce baina usfan wa makka a tsakanin usfan da makka an ce daga usfan zuwa makka daga wajen zuwa garin makka mil bakwai Aka malaman hadisi suka tabbatar mil irin na da ba irin mil dinmu na mu yanzu muna amfani da kilomita ne to su mil da suke amfani da su da shi nau'i ne da suke amfani da su su farshakh su burudi su marhala akwai marhala akwai farshakhi akwai burud sannan kuma akwai mil kusan yanzu duk ba amfani da su sai dai a cikin littattafan tarihi da littattafan fikihu an fi amfani da kilomitoci da kuma mita su ne yanzu ake auna tsawon tafiya da su ko tsawon wuri to mil bakwai haka malamai suka tabbatar amma akan fassara amyal din ni ban ban tsaya na ba kai na wahala wajen abin da su tsakanin su dai ke to shikenan zuki li hayyin min hudailin sai aka ambata ma wata kabila ko wasu mutane wata mutanen wata unguwa na kabilan hudai yuqalu lahum banu lahyan ana ce musu banu lahyan ko banu Lihya, da ana cewa فنفروا إليهم بقريب من مئة رجل ramin sai ga su waɗannan mutanen na banu huzailin waɗanda aka sanar da su cewa ga shi nan ga wasu ‘yan saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo ba a san me suka zo da shi ba ‘yan saƙon muhammadu sun zo daga madina su goma to ana suna jin labari fa nafaru ilaihim bi qaribin min mi'ati rajulin ramin sai suka yi musu yekuwa suka nemi ɗauki na mutane alal aƙalli ɗari ramin kuma kowanne daga su maharbi ne kaga mutum goma mutum ɗari alal aƙalli aka ce bi ƙaribi kusa kusa kusa da mutum ɗari ƙila ma sun wuce haka faktassu sarahun sai suka bi gurabun waɗannan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke ƙarƙashin shugabancin asim bin sabit kuma sannan hubai bin adi allahu ta'ala anhu yana cikin waɗannan mutane goma hatta waje duma a ma'akalahum tamra suna zuwa suka yi bincike sai suka ga ashe abinda mutanen nan suke ci dabino ne fi manzilin zaluhu sun sauka a wata a wani zango sun sauka a wani zango sai suka ce tamru yasriba ai wannan dabinan madina fattaba'u asa'ahum sai suka ci gaba da bin gurabun su har suka same su tunda suka ga dabinan Madina ne abincin su suke ci to sai suka tabbatar da cewa ƴan saƙon Annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma da walakin gora aliya falamma ahassa bihim asimun wa ashabuhu lokacin da sahabban Annabi sallama a ƙarƙashin shugabancin Asim da mutanensa ɗin nan sauran mutum tara suka gane suka ji zuwan su laja'u ila mawdi'i sai suka ɓoye a wani waje fa ahata bihimul qawm sai mutanen suka musu ƙawanya suka zagaye su fa qalu lahum suka ce musu inzilu ku fito fa a ma bi aydikum ku ba da abin da ke hannunku a ma da aidikum ku ba da abin da ke hannayenku wa lakumul ahdu wal mithaqu mun ɗau muku alƙawari kuma mun kulla ba za mu cutar da ku ba Allah naqtula minkum ahada ba za mu kashe ko mutum ɗaya a cikin ku ba ku kawo cin hanci ku ba da duk abin da ke hannunku in kuka yi haka to za ku tsira ba za mu kashe kowa ba daga cikin ku za ku wuce ku tafiya ku fa qala asim sai asim radiyallahu anhu yace amma ana ni fala anzilu fi zimmati kafiri wallahi ni bazan sauka a karkashin alkawarin kafiri ba إنهم لا أيمان لهم اللهم أخبر أن نبيك يا الله كبا النبنك لابار حال دمكيك فرموهم بالنبل sai suka rika jifansu suna harbinsu da kibau suna harbinsu da kibau faƙatalu asiman fi saba'ati sai suka nan take suka kashe asim a cikin mutum bakwai sura mutum nawa mutum uku shi asim yana cikin mutane bakwai da aka kashe su su ɗari me za su iya mai mutum goma za su iya musu ai sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi sadaka suka yi ta harbin su da kibau nan take suka kashe mutum bakwai a cikin su wa nazala ilaihim nafarun ala al-ahli wal misaqi sauran ukun nafar din ai talatatun din kenan sauran ukun su kuma sai suka ce to sun yadda ba za a ɗaura alƙawarin a kulla alƙawarin da su minhum khubay daga cikinsu akwai khubayb wa zaid ibn dafina da kuma zaid ibn dafina wa rajulun akhar rajulun akhar din shine abdullahi bin tariq kamar yadda aka faɗi a baya shine abdullahi bin tariq shine cikon na uku su sai suka ce to sun yadda su zauna a ƙarƙashin alƙawarin kafiran nan lokacin da suka ga sun samu dama akan waɗannan mutane uku sun yadda sun ba su alkawari. sun yadda cewa za su zauna a cikin alkawarinsu atlaqu autara qisijihim farabatuhum biha nan, kawai sai suka kwakkwance autara eh, abin nan igiyoyin da suke daddaure suke daddaure kibaudin su ko kuma ko kuma bakassu qisi jam'i ne na qaus baka haka ko ba tana da wani ba tana da tana da zari'a a nan wajen ba Eh, igiya da ake sa sai suka kwakwance ta sai suka hahada suka jajjona suka jajjona su ɗaya kaga za ta ba su igiya mai tsawo shikenan raba tsohon biha sai suka kama ta suka kukkulle su da ita su uku kaji kafiri ko fa qala ar-rajulu salisu na uku din sai ya ce shine Abdullahi ibn Tariq yace hadha awwalul Ya ce wannan farkon yaudara kenan mutanen da suka ba mu alkawarin cewa sun dau alkawarin ba za su kashe mu ba me ya kawo ɗauri mutumin da ya ce ya baka alkawarin zai baka kariya ka ba da wani abu kuma ka ba da wani abu da kake tare da shi kuma ya maka alkawarin ba zai kashe ka ba to me kawo kuma magana ɗauri ya ce fa haza awwalul gadir ya ce wannan farkon amana kenan fa wallahi la ashabukum ya ce wallahi ba zan zama tare da ku ba inna li bi haula'i uswatan yuridu al-qatla yace wallahi ni ma ina da abun koyi kyakkyawa ga waɗannan da aka kashe ni ma su kashe ba zan yadda in walakanta ba fajarruhu wa alajuhu suka yi ta jan shi suna kiki da shi ai me yasa kake ce ma waraka mu'a kake ce ma neman magani ilaji so da ai rigima ake tsakanin magani da ciwo ciwo magani na cewa ciwo tafi ciwo na cewa ni kuma yanzu na ga wajen zama ki ta da juna shi yasa ake ta masa mu'alaja da abin da aka yi ka kai ka kai ka kawo wannan maji ana ce masa mu'alaja to su ma wa'alajuhu suka yi jami'in jaka da shi fa aba an yashabahum ya ki yadda ya bi su fa qataluhu sai suka kashe shi khubayb wa zaid ibn dafina. sai suka tafi da Hubayb ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu da kuma ɗayan sahabin da ake ce masa Zaid ibn Dafila suka tafi tare da shi hatta ba'uhu ma bi makkata har suka ce da su suka miƙa su hannun kafirai masu neman su su kashe su fabta'a banu al-Harith ibn Amir ibn Nawfal Hubayban sai kabilar da ake ce musu banu al-Harith ibn Amr ibn Nawfal sai suka sai Hubayb su suka karbi Hubayb suka karbi Hubayb ya zama nasu dama wa kana Hubayb huwa qatil harith ibn Amir yawm Badr dama kuma Hubayb shi ya kashe al-Harith ibn Amir a yakin badar. shikenan kaga ya zama nama suka kama shi suka a matsayin aka aka ba su shi ga wanda kuke nema ruwa a jallo to gashi ya zama nama lahman tsariyan wa luqmatin sa'iqa wa baydatan maqshura kawai bararran kwai ne rage sai ci فلبث خبيب عندهم أسيرا سيدنا خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه يزونا أوجنسو أمتأين برسنا ياكي واند أخكاماش أمتأين برسنا ياكي حتى أجمعوا على قتله هرسيد سقي اتفاقي سقي نية لفظا أجمع نا دوكا معنا العزم yana ɗaukan ma'ana a littifa. Duk nan zai iya ɗaukan ma'anarsu in ka ce a jima'a. fa ajmi'u amrakum sun qdu ilayya wa la tunzirun fa ajmi'u amrakum ay i'zimu ala amrikum karfin niyya ana ce masa ijima'i. sannan kuma ittifaqi a larabci ana ce masa ijma'i to kaga nan Hata azmahu ala qasli har da suka yi azama suka yi niyya suka zo ganga-ganga su kashe shi fasta'ara min ba'di banatil harith Musa sai ya ara daga cikin kabilan wannan eh, ya aruka ko aska da ake aski da ita sai ya ara daga wajen wata mata daga cikin 'ya'yan su al-harith ibn amir din yastahiddu biha domin ya je ya aski gashin marasa da shi da ita Ba a fa'aratu sai ta ara masa wannan wukar ko askar ta ara masa Fa fadaraja bunayyul laha sai wani dan dan dan karamin danta sai ya gangaro ya zo wa hiya ghafilatun hatta atahu ya taho ya taho ya taho ya taho dan karamin yaro shi ya zo wajen hubai, ga kuma wuka a hannun hubai. ita kuma ta ara masa wannan askar fa wajadathu fawajajathu mujlisahu ko fawajajathu mujlisahu ala fakhihi mujlisahu ba mujlisuhu ba fawajajathu mujlisahu ai ajlasahu ce sai ta tarar da shi mujlisahu ya zaunar da shi ala fakhihi akan cinyarsa ku dubo wannan darasin wuka ce a hannunsa kuma ya tabbatar da kashe shi za a yi kuma ɗansa ne jikansa ne kaga wani da zai ce to ai shi ce na, bari ya fara da shi ma ya dan fanshi tunda ya san lahira zai tafi ai shi ce nan bari ya shi ma ya kanna musu bakin ciki to tunda manzo Allah sa mai ya zo tarbiyyar da ya ba su habbansa a jihadi ba a kashe kananan yara ba a kashe kananan yara ba a kashe mata a jihadin musulunci sai dai idan an samu mace ita ma tana yaki to wannan za a kashe ta in aka same ta mayaƙiya ce ita ma wata ƙaura ce ita ma ko wata goja ce eh to ita ma ba za a kyale ta ba wal musa biye yadihi alhali wannan askan na hannun Ubaibu. qalat ce ta ce fa fazi'tu fa fazi'at faz'atan arafaha Ubaibu sai kawai sai ta wata irin ƙara ta wani irin ta wata irin razana har ku Kubayb biya fahimci abin da take nufi kada ya kashe mata da ga wuka a hannunsa sannan ga yaro ya zo nan da shi a cinyarsa sannan kuma bayan haka hubaibu maktuli ne sura kirs abin da ya rage eh sura kirs jifan yara to ga kuma wuka a hannunsa ka kagan wani ne shi ki ya samu dama فقال ce a أتخشين an أقتله kina jin tsoron in kashe shi ne ma kuntu bi af'ala zalik mu almajiran annabi sallallahu alaihi ni ina cikin almajiran manzon sallallahu ba zan kashe yaro ba me yaro yayi yaro bai yi laifi ba to za mu ji abin da matar ta bada shaida nan gaba a game da kubai darussa ne ga su nan kowace gaba daga cikin wannan wannan tarihin da ake bamu na wannan sahabin kowace gaba a ciki to akwai wata tarbiyya a ciki kaga ga wuka a hannunsa kuma ya tabbatar da kashe shi za a yi in wani ne to me ya rage masa ga ɗansu a hannun shi kuma ya shi ya kawo kan shi ba zuwa ya ɗauke shi ba na zai ce to ga nama to bai yi haka ba Allah shi ƙara ganar da